to gare sanata ta wannan ta to gurin ramadan ta yi biyayya da cin ga lagada nan lagada thomas kallon mu gari rumba nan ta a gari rumba nan tsakanin kudu wato da da arewa ta gare ramban nan musbahu kano yudu ake kawo muku wannan dambe Valley. wannan dogon fa wallahi da gaske ki wallahi wannan dogon da gaske ki <coughs> na ga ya fara kai naushi ta a dai dan ban nan to ga dai dan ban nan wallahi musbahu kano ta yake kamu kwanan dambe a garin jihar kano ayya wallahi ya kusan sallan mas Huh. gare lamban nan ta ya bige shi wallahi arewa ta yi kisa ta kashe bakudan sabo ta eh asuwa juba ba ga dala-dala nan ta fara fitowa a bawa eh, ramadan garba ramadan dubu ɗari a ciki dubu ɗari za a basa ciki sannan za a bawa ni da kaina naira dubu goma insha Allah a bace garba ya ce a to gaya na sai a ba labaran dan shi ma ya sha ruwa a ba sai gode sai sarrafa kawo ta tafi maula ita ma ta ce maula wurin baba kuma goma ta shi wani ya karba sai mu sai mu dauka eh na so wani karba sai mu ga mu ok mu je wai eh a karba ba ko mutum ɗaya ma je eh? mutum ɗaya je ya karba shi ne na tura tura salisu eh shi karba oh, shi kenan ba shi kawai sai mu ta hoto ga naira dubu goma to salisu ya karbowa masu youtube gaba ke daya a wannan lokaci sannan shi a bashi dubu biyar sanar sarki to wannan naira kamar nan za mu baka wannan kudin ka rike ka daga duniya kowa ya gani amma za ka cire ɗaya ka dawo da ita sai an canza ta a cire kowa kudin sa sauran in ana ciko a cika haka ne ko ba ka bane to ga nan dala a suwa juba ba a suwa juba ba ya aiko da dala gashi nan an ba ramadan a wannan lokaci ta ainihin ramadan thomas kallon mugade nan banan tsakanin bago 'yan sanda da shagon gwagwarwa wallahi direban nan shagon shagon yan sanda shi da shagon gwagwarwa wallahi ga direban bannan shagon shagon yan sanda da shagon gogorwa ga shi nan ya duro jihar kano yau ga shagon gogorwa nan ga direban bannan musu bawu kano youtube ke kama konin dambe ga bannan ta ga shi nan fa bago yan sanda bin sai yake shagon gwagwarwa tamin yake ta thomas kallon mu gare ban nan musu bawu kano youtube yake kamu ko nan dambe wallahi gashi nan la la la la la la ta takun gwagwarwa gashi nan wallahi ya tsaya wallahi gare ban nan wallahi ga dan bannan to labari ya shiga Femi ya ce a sharuwa. To ga dai dan banna. Wallahi ga an koma. shogun la la la la la la ga shi nan ba hagu yan sanda wallahi la ilaha illallah wallahi shagun gogoro ya buge ba yan sanda wallahi allah kai dan kenan ta shagun gogoro fa ba yan sanda lokaci kenan to dan dai lokaci ne fa dan ya fara sakin ba yan sanda amma wasa ne ba komai don ba go duka yake duka yake ba a ba a faduwa amma don bane wallahi ba komai don masu kallon mugari don banan kuma tsakanin bahagon manta da shi da gali na dogon auta to gari don bannan wallahi gari don bannan masu kallon mu gali ya fara rawa fa Allah <laughs> gali ya fara rawa disco Allah kiyaye nan gidan dan kanda ba ta so ta hada da shi da autan skido autan skido ya fito ya ce yana yi ta to wallahi ga sunan dai tsofaffin yan nan to ga kamalu shagon madanan ba mu sani ba shi ma ko kamawa zai ta ga autan skido nan a gabansa ta Ain't nobody. wannan takwakiya dai gashi nan to shagon mada a'a Whoa. dai ban nan la la la la ba gwamnati ya yi rawa to ga dai nan fa wallahi su ake ga dai nan na dai lamban nan bagon manca da gali to na dai lamban nan masu kallon mu ga wani shahararren dan banan za a yi tsakanin karfe maci karaba da dan bici dan bici shagon inda daga bangaren jamus shine mai gajeren wando karfe maci karaba shine daga bangaren kudu wanda ya zo yana banna kwanan nan to dan karfe maci karaba da shi da dan bici gare banna dan bici shine mai dada mai gajeren wando daga bangaren wato jamus karfe maci karafa gare dan banna ba kano ita yake kamu konan dambe kowai gare banna allah kiyaye karfe akwai karfi akwai ci akwai karfi ya ci tuwon dawa a garin hadeja ya sha miya kuka a garin hadeja akwai ƙarfi kuma wallahi yanzu karfe ya fara gogewa ta ta karfe ya fara binsa ta to gare ƙarfe nan ya dawo wallahi ga dan bana koma ƙarfe maci karaba. ba da shi da shagon inda to ta kafa ɗarbe nan ɗarbe maci ƙarafa ta ayya ah, an yi ragas ta شعينه تا تنمي يا الله سبحان الله لا اله الا الله آه. bi je dan bacci Darbe ya yi nasara. Thomas kallon mu ga wani tuba nan ya tashi yanzu yanzu. Shagon tuwo haka kawai ya daina dambe yau saboda an kama sani gidan ɗan kande ya tuɓe wallahi. Ga nan da shida.

ba to da ga shagon tuwo nan da shi da Ta. Ga dai don ta shagon tuwo dai ya daina damba amma ya dawo yau ita jami'a an ce ba a tuba ta gashi nan ga dai damban nan to ranar za a tuwo mu gama ta na shagon tuwo ya yi rawa ta ga ba kola ga ban nan ta ga ban nan shagon abucin gan shagon abucin gan wallahi ga nan shagon abucin gan da shi da garkuwa bago musan kaduna yaran nan wanda ya zo daga garin abuja ta shagon abucin gan akwai naci ba ruwansa shiga aiki ta shi ba jagowa bucin kan ya fi so ya gaba ba a gabansa ta ta wallahi jagowa bucin kan babu tsayi akwai damba ba tsayi wayo suke ba ga nan ta ga dai damban nan ta

to ga dinan ban nan ba to ayya shagwa bucin kafa yana neman faduwa ayya an fi karfin dare shagwa bucin kan duka yake kewa baya samu ga dinan ban nan gaskiya shagwa bucin kan ya da ku wallahi dai a yau gwani na ya da ku ta ta masu kallon magadan bana tsakanin dan aliyu zaki da shida ga dai dan nan ga dai dan nan dan aliyu zaki da shi da bagon dan ladi keza bagon dan ladi keza ya kashe shi a wannan gidaren nan ga nan ya dauki fansa ko ya kara masa to haɗan aliyu zaki nan ya rutsa shi wallahi da aliyu zaki ya rufa shi ta da aliyu ga yi na da aliyu ya rufa shi ba wallahi shago ɗan laba ko ɗan lari geza shi ma yana tamin ta aina ya bi shi ayya wallahi da aliyu zai yi kokawa

ga dai dan ban ga dai dan ban nan ga dai dan ban nan ga dai dan ban nan an koma turmi na biyu wallahi ga damban nan ga to gari nan wala gari nan banna gari to gari nan banna an koma turmin karshe dan aliyu da shida bahagon dan ladi geza gari nan banna musbahu kano youtube aje ka muku wannan dambe ta komai zai iya faruwa ma dan bayan rage fa to ga shagon da shi da inda ta to ga da damban nan wallahi inda shi kenan to aljana ta zo aljana ta zo aljana shagon mara ta zo to aljanna shagon mara ta zo to ga dai can to ga ina an koma don ban turmi na biyu tsakanin inda da shagon mada ta la na mada ya yi rawa wurin shagon mada ga shi nan inda ba daga kafa